hô mi dài nên số mi dài nên số hô hô mi dài nên số ma ao ni ni ma ao ni ni ma ao ni ni ma ao nên số yeah, yeah.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 ki bare shi can baya ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su su Zikai, daga fito ka jira ni a waje sai ka tafi wani gurin ina ka ce ya ina zan ji wai ina fa gurin abokina adam din nan ba inda na ji to amma ba cewa na yi fito waje ka jira ni kuma aikin ka zan yi ni yanzu ya zan yi ina ga yunwa ina ji ina can gurin su san da zaka sa kanka wato kai burin ka ne kawai a ce a kana kai abokin su wani ne abokin su wani ne kawai zuwa kuma kai kake yawo da ni kana cewa kana jin yunwa a ce ba na baka abin Inda yake na ka je ka siyo mana lemu guda sannan ka ci abincin a ciki amma fa abinda da nake so da kai fa kada fa ka je ka je ka zauna fa ka ji na gaya maka fa kar fa ka je ka zauna yanzu yanzu fa nake bukata ma'auni ne wannan kallagaggiyar matar idan ba ka kawo mata liman nan ba yanzu ta dinga bala'i ke ga yunwa ina ji ma bari na san da yadda zan yi je lallaba ta in samu in ci abinci Wayo! Wayo Allah! kuɗina kuɗina haba alhajin Allah yanzu wannan ihun da kake yi ai sai a zaci wata annobar ce ta tinkaro a cikin shagon naka ka kalle ni da takalmina a hannu dan Allah yanzu wannan ba annoba bace Zubairu ya she ni fa akai fa kaga da ciniki na na shekaran jiya da na jiya da na yau duk an yashe da babu komai an kwashe haba alhajin Allah wannan wace irin zaulaya ce haka dan abin da na zo ka dan bani ne ba za ka bani ba shine za ka ce an yashe ka zubairu ba za ka gane ba dama kasuwa ne ne zuwa da kuɗin na shi yasa na ce maka babu kuma shigar da nai diya ta samo ma ko naira hamsin ce da ɗan garin kwaki ina duba kuɗin na suka ce ɗauke mu inda ka ajiye mu zubairu an talauta ni zubairu to na rike kuɗin ka Allah hada kowa da rabansa hanyar Allah ai tana da yawa zubairu kai ni ko da kai aka haɗa baki aka zo aka yi min satan nan ne ban sani ba kana tare da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama an ce makashin ka yana tare da kai kai amma Allah ya isa shi kenan mutane ba su da tausayi ba san yadda ake tara dukiya ba kawai na zo na tara kuɗi na an zo an yashe ni eh nan gaban aka sake mun irin wannan ai sai dan koma kaɗa ni shi kenan noman da nake gudu sai sai na yi noma Allah ya isa halin kiki bare shi can baya ki canja rayuwa ta yan ƙarya iyaye sun yi kai kuma zubairu in ma da kai ake hada baki ake matata wallahi asirin ka zai tono halin ki bare shi can baya ki canja rayuwa ta yan ƙarya iyaye sun yi tarbiyya, ki dinga tuno da su suma mizanin so mizanin so mizanin so kiyama na ga mai hana ni cin kuɗina a gidan nan yau a haka kawai kai baka nemo ka ba mutum ba idan na nemo ka hana ni mora me za a yi da irin wannan rayuwan ina ma laifin a ce ka nemo ka bani na ci na sha na yi hani'an amma ina sai ne ta ganin kayan daɗi a tv celebrity suna morewa rayuwarsu kuma an bar nan da yawo alhamdulillah ya Allah ka sare ni sharrin wannan dan sa idan idansa idon kuɗin nan yana gani kwace su zai ma'auni ne ma'aunin so yayya haba haba rukayya wannan wani irin rashin adalci ne haka sai ki faɗo wa mutane gida ko sallama babu yaya ma za a yi za ki shigo gida ko sallama babu sai ka ce ana kokarin tashin yakin duniya na uku <laughs> gaskiya ban taɓa ganin matsorociya irin ki ba daga shigowa gida kawai sai ki ruga ɗaki da gudu allah ya sa dai baki ji ciwo ba ta idan ma ban ji ciwo ba aikin sa hantan ciki na ta kaɗa wallahi na tsorata sosai to ke tsoron me kike ji ke da gidanku suka ce wata mara gaskiya dan sa idon nan yayin musbahu yana ganin kayan nan to fa ba zan amfana da su ba kwace su zai yi ke da ji da shi kin gani dai neman shawara na zo ke bani dama to ai shi kenan mu je ki samu waje mu zauna iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su suma mizanin so sannan mata amina an miki kyawun nan a daidai Amina ta kai Amina aminati ina ruwan mikiɗi da mutuwa in ya mutu za ya farfado ba irin makiɗin garinmu ba haki farin mace alkyabban mata mm. a'a ɗaya tamkar miliyan wato idan na hanga na je cikin mata in sun kai miliyan ina zuwa zan ganki kina riga gaskiya na gode Allah gani nake duk duniya na fi kowa sa'ar ganin mata. Ke ce nisa kan gaba duka inda kike Gaskiya kin san wani wannan kallon da ke mun ji nake yin zuciyata kamar ana kaɗa katantanwa tana wurr haba saboda nishaɗi. Duka inda kike Dawa. Zane shi. ba zan baka wannan abincin ba. Amma tun da ka ba da cin hanci. na yadda zan baka amma yanzu ina so ka je ka siyo min lemu mai sanyi ina ci ina korawa lemu kuma daga ga ruwa kuma ruwan nan sansan ya da shi wannan ruwan da ya saboda tsaba sanyinsa ko a sahara aka ba mutum wannan ruwan murna zai ni dai lemun nake so halin kike bare shi can ba zan shafi wuta ki canja rayuwa ta yan gaskiya fa da matsala Wai. Wai, ulsa ki ta daina ne? Ta warke. Kuma? To, to shi kenan. A lemon to ke yanzu saboda Allah lemo wani iri zan so miki kuma? Fanta. Fame? Fanta. Akwai wani matsala. saboda ba abin nan abu nan gaskiya idan na je gurin mai liman nan ba zai bani ba saboda akalla yana bi na kuɗin ya kai kiran ɗaya kudi na ba na rance ba ne kuɗin adashi na na wani to ai kin ga da kin taimaka saboda kin ga gaskiya ba zan iya zuwa gurin mai liman nan ciwo saboda kin ga yana bi na kuɗi ban gane yana bin ka kuɗi ba Au, ni ka banni a cikin gidan nan ina cin shinkafa da fiyo ta ashe kana can kana shan lemo a waje? Kamar yaya? Duk wannan lemon da nake miki lissafi na ake bi na ke ce fa kika sha shekaran jiya saboda Allah muna nan zaune kike ce mun me zungureriyar kwalaba kike so kika ce mun baki kika ce mun fari kika ce mun ja kika ce mun kore to gaba ɗaya yanzu akalla ba ƙasar ba kin manta kin fasha lemo ya kai kwalaba tara lemon nake so don haka kuma ka tashi ka je ka siyo mu gaskiya ba na je ba zai bani ba saboda ina yana bi na kuɗi wai idan Allah ya magana da dashin ki kun kin dauka wani adashi me haɗin ka da kuɗin adashi da wai so na ki dan bani rancen wani abu a ciki ba zan bayar ba adashi na nawa ne kawai ka je ka siyo mu kuma fanta nake so to to wai kinga kawai ta kwana gidan sauki in je in siyo miki so ban gidan lami ko ni lemo nake so fanta nake so shine kawai kuma ka je ka kawo mu kai to kaga na ma fa shan fanta exotic nake so wa eh exotic nake so is it exotic to Allah ya sa ma na je gurin iya fada babu ni in babu ke hai yanzu ke saboda Allah dan annabi ba za ki ci abincin na haka ba idan ba a samu izzatu ba kuma ka karɓo min five alive wane ne kuma haka five alive five alive eh. ko eh. sunansa kenan eh. mizanin so mizanin so ku ci hali ɗaya ki bani mana ka je sai ka siyo ka da dan na san halinka wataƙila ma an ka fita ka ƙi ina nan ina jira halin ki ki bare shi can baya ki canja rayuwa ta yan ƙarya na ma fasa cin abincin sai ya je ya kawo lemu in ba haka kuma ya san halina akwai hukunci mai tsauri gaskiya kawata kina ki ni sai na rasa inda kike samun kuɗi kina cin wannan abubuwa daɗin don allah ko za koya min yadda kike yi ni ma in ɗarin gaban baki na haƙƙinsa <laughs> ki ce dai na baki lemu ki ɗana amma ni ba na koya miki abin da nake yi ba duk kayan nan da kika gani ni samari na ne suke suke kamun su duk abin da kika ga nake amfani da su idan kika dan musu yar murya daɗin baki sai su kawo miki kin ga ke ba kula samari kike ba ni kuma kin ga samari ne duk abin da kike ga nake amfani da su su suke kawo min nake sha in dai ba neman kuɗi kike yin ba babu ta yadda za a yi ki samu irin wa'annan lemukan ki sha sai dai idan kula samari kike yi su ne kaɗai zaki musu 'yar murya su gigice su kawo miki kina sha wallahi aka san ina kula samari a gida wallahi sai an kusa targaɗa ni ke kin manta wannan saurayin nawa male sai da yayi bashir ya hana shi zuwa wuri na. halin kiki bare shi can baya ki canja rayuwa ta yan ƙarya iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su Suma, souls, designing souls, designing souls. saboda Allah wai kai dan Allah dan annabi wai ciwon shauni ne da shiririta ne ya aure ka koko ne kai dai baka da aiki sai na ka je ka zauna na rasa me kake zuwa kake ɗaukowa inda kake zuwa kake daɗewa ɗin ban taɓa ganin maciriricin yaro irin ka ba wannan ya wurin ne fa da layi ba layi ne yasa ba ban kawo ba na dawo ai iyaye sun yi tarbiya Ya na ga abu kaman jiga ƙasa Kamar yana Ba kya ganin yana gas. Wai wannan ba lemu bane bane kaje ka ciyo? Ya ba lemun gaskiya bane ba. Lemo ne mai kasan fa yadda abin nasa fa yake To ai kawo shi kai a tube gashi babu takarda a jiki. Cikin fridge suke saka da kankara da me duk sai garin ɗaukowa da ya ɗayi lidar. In ga wannan na rabuwar takarda a jiki. Ba ji tsamiya ba ce ba sha mana. Dukkan Ke ne ke ne zai kafa ya tsalle ki jika ne. Ni na eh, Allah bari wannan Abin da nake so da kai duk abin da za ka yi ka fa sani ba so nake in dinga ma faɗa duk abin nan ba sani in ne maka faɗan nan ba daɗi ni ma nake ji ta Allah dan annabi ka daina bin hanyar da zan dinga yi maka faɗa ba daidai bane ba da girman ka dinka yawan yi ma fada shi ke wata shi ka to to ai ya ni ma ban na ci abinci kuma ban sha lemon ba ka je gurin mai neman mana ai abokinka ne zai baka sai ya baka kyauta ko eh bala ga wannan lemon abincin kuma bari in shiga kicin wani irin abinci kina ji fa yake cewa fa yanzu ya gama cin abinci kuma yana neman ruwan da zai sha na gode to madalla madalla to ni kuma bari in sha naka a ah, haba da Allah ya haka ya kura da shan bugu gardi da karba kuɗi kai a kullum kenan kai ba za ka ci girma ba ba kaninka na ba ba to da kika ba wa kanina ta kika yi ruwan ki ke kika bashi kika ga dama bari kan wa guguwa to yanzu dai kin gane sha rabi ki ba na rabi a'a wannan dai nawa ne ni zan sha don haka kai in ka fita ai kai namiji ne idan ka fita waje ai za ka iya nema ka siyo wani ka sha wannan dai nawa ne ni zan sha kamar ya haba dan Allah kai kullum mutum ba zai girma ba tunda kai babba ne ai sai ka ci girma ke fa baiwa Allah nan ko dai a indar sa'ila gaba da lahira aka haife ki ya kamata ki saurara shan leman lemuka nawa kike sha ne a kullum kaga in yi so in ka fita ma ka siyo min exotic din nan ka tawo min da shi dole in ci abin da nake so dole in sha abin da nake so in mijin yana da shi ko baka da shi ka auro ni ni din da kika ce a tafauke kin ji kin gani in ba ni ba sai rijiya wa ni mutum nawa ka taras a gidanmu amma dai ni kika zaba yo to kai in ban da ma kaddarar rayuwa ka dube ni ha Allah me zai kawo ni gidan nan ba kaddarar rayuwa ba to ni in ban da rabanki da zaki zo ki sanye min lemuka kirar kirar me zai sa mu ki wallahi ni dai ka fita kawai ka je ka siyo min abin da na ce maka kuma lemu sai na sha don haka ba zan baka ba cikin nawa ne wannan hai hai gaskiya amina sai a hankali yanzu leman dai ba za ki bani sha ba kina ji ko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 ki yanke dukkanin alaƙa da ke tsakanin ki da shi tunda yanzu dai kin san cewa ki riga kin aure ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin haɓu ki saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so ba yanzu zaki ga maganar da nake gani zaki ga abubuwan da nake faɗe a kanki ita fa izan nan ita ka aice yarinya ba kyauta ta ce karɓi mana dan iyayenki ba a mai da hannun kyauta baya idan na je ne kuɗi na dawo gari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 ni hadid kun ce wa zani a kasuwa to dudu kwana nawa a cikin gida zuciya na tare da abin da take kauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba damuwa ta ita ce ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna ta a gare ni ai ni na sani wallahi na sani dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki yanzu ka daga jan faru shi kuma maganin da muka tattauna shi kenan a wajen ke san wani abu ne mai sauƙi amma gyaranta sai an sha wahala. Tuna shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta. To haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wani Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu gashi dole zai Zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar talata da misalin karfe 8 na dare kada ku manta ku yi subscribing channel din altaharif tv da kuma zarge tv tare da danna kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun shirin zarge mugun kulli